من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرش عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبكت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت ما أفاتنا من كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو كافة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشئين ونسألك علما نافعا ونسألك يكينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك لجناء عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وألانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا وآتنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويكينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تشمل بنا عدونا ولا تسوء بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلد علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وآتنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رحمة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد bismillahir rahmanir rahim ah, muna yi ma Allah godiya Allah mai komi mai kowa wanda ya kaddari mun ka ga wannan wata adana Ramadan muna ta addu'a Allah ya kai mu wata Ramadan kuma gashi Allah ya kawo mu wata Ramadan yanzu kuma muna ta addu'a Allah ya gwada mana karshen wata Ramadan Allah kuma ya azata mu alherun da ke cikin wata Ramadan Allah ya kare mu daga dukkan abubuwan tsoro da ke cikin wannan wata Ramadan Allah ta wasuli muka gare ka da kyakkyawan ayyukanmu Allah ka tosaya mana ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da kasan mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya a shi wata ramadana kamar da muka ta maimaitawa wata ne na ibada kun ga shekaran jiya ba dariya karatun da muke yi idan mutum ya yi sallar nafila ga watan da ma na ramadana ba in ka yi sujuda guda Allah ya ɗaukaka maka daraja guda wuri ne ya gafarta ma zunubi guda nan ƙasa can sama daraja nan ƙasa gafara duk juda guda amma karatun mu na shekaran da ba da ya idan mutum ya yi sujuda guda an ba shi lada dubu ɗaya da ɗari biyar kun ga wannan kaya da watan ramadana ya kunta suna da yawa kwarai da gaske ku yi ƙoƙari duwa da kuka iyawa idan mutum ya yi aiki na farilla guda kamar kai sallah a zuwa guda cikin wata ramadana daidai take da sallah zuwa guda saba'in cikin watan da ba na ramadana ba idan ka yi sallah ka kai aikin nafila cikin watan ramadana lada sai ta kai daidai da lada aikin farilla cikin watan da ba na ramadana ba shi ramadana wato baya da misali shi yasa allah ya ce a sauri li azumi na wana ne da shi jama'a akwai kokari gwargwaro da kuka iya fuskanci ibada kun ga duniya da ba ta da daɗi kun ga masu mulki dai ba su ji daɗin ta ba masu kuɗi ba su ji daɗin ta ba malamai ba su ji daɗin ta ba masu ƙarfin jiki ba su ji daɗin ta ba kowa ba ta da daɗi gare shi jama'a kullum ci ibada ku yi ta ibada ita dai an maganin duniya ga da kun kare banda ita babu abin da a maganin duniya ga ko ina dai ba daɗi a akwai ba amma dai da lazimta ibada to yana taimakawa mutum ga samun mahita Allah ka tausaya mana ka yi mana muwafaƙa ka azurta mu ibadarka a cikin wannan wata da sauran watanni kuma ka azurta mu kalafi da mutaba'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam bara lokacin da muka yi tafsiri a nan bara kun san muna mun kwana suratun nakhali aya ta saba'in da hudu muka ta saba'in da ɗaya muka kwana bara to nan na za mu tashi inda mun ka aji aya ta saba'in da ɗaya mun ka kwana bara to yanzu nan na za mu tashi ta saba'in da ɗaya zuwa saba'in da hudu Allah ya taimake mu Allah shi muna jagora suratul nahl wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq bismillahir rahmanir rahim والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون والله فضل بعدكم Allah shi ya fifita sashen ko alaba'adin ga sashe su ga arziki ku dibi kawunan ko ku gani wani mai kuɗi wani mai talauci wani mai mulki wani wanda aka miliki. wani mai ilimi wani wanda aka koyarwa wallahu faddala ba'dakum ala ba'd Allah shi ne ya fifita sashen ku akan sashi birin ga arziki Allah shi ne ya yi muku wannan bambanci ya ɗaukaka wasan ku ya yi ya sama da su ya eh, aje wasu ƙasa to Allah nan ku kaɗai ta shi da ibada fa wa minkum ganiyan cikin ku akwai mai kuɗi wa faqirun ko cikin akwai matalauci wa malikun cikin akwai mai mulki wa mamlukun cikin akwai wanda ake mulki duka Allah ne ya yi muku wannan karanci ya girmama ku da wannan girmamawa to ku ko ku karanta Allah ku girmama shi mana ku yi mai da'a ga abin da ya ce don da ku ba ku akai amma shi ba a bashi ku ba ku ya kai amma shi ba ku bashi abinda dai ya kaso ku yi abinda ya saku umarni ya ka ba su harku wal amur da halitta da umarni nashi na shi ya halitta don haka ya ba halitta umarni ta yi ikhlasin ibada gare shi shi kaɗai. Hmm. wa mallami na fadilu a bira wayannan da aka fifita ba za su iya dawowa da arzikinsu alama malakar aimanuhum ga amin da damar su ta mallaka su zama daidai ba kudi ba yanzu kai mutum kake shi ma bawan ka mutum na kuma Allah guda yi ko wani bawan ma ya mai gida ne hankali wani bawan ya mai gida ne ƙarfi amma kai mai gidan kai adda dukiya duk ƙarfin bawanka ba ka yarda ku yi tarayya da shi da kai ku yi shirka cikin dukiyar kai ya shirka da kai kai adda dukiya amma ya shigo ku rika ɗiba shi ma ya ɗiba kai ka ɗiba shi ya ɗiba ba za ka yadda ba to dibi wannan misali idan ba za ka yadda da wannan ba to Allah shi ya halicce ka wancan da kai da shi Allah ya halicce ku amma ba ka yarda shi tarayya ga abin da Allah ya baka ba to shi Allah shi ya halicce ka kuma dai in ga adalci kai ko danni in ga adalci dan ne kai ko za ka ce Allah ka kawo wani ka ce da shi da Allah ɗin gudana shirka kenan ba daidai na ba wa mallabi na kuddilu bi radin tsir wayanda aka bibita ba su zama su dawowa da arzikinsu alama malakar imanin da abin da damar su ta mallaka su zama sawa'an duk ɗai ciki ba ayyaji aluna ma da zakanahu su sanya abin da muka azaita su nuna amwali na dukiyoyi wa gaira haka waninta shirkatar ta zama abin nan shirka bainahum wa baina mamalikin tsakaninsu da bayansu fahim sai almamali, wal mawali da bayin da kowayen gidan fiye sawa'un su zama da ɗaya da dukiyar ba ai shuraka su zama abokan tarayya to mutane na haka maku amma ba ku yadda su yi shirka da su, ga dukiyar ku ba so bale Allah shi ya halicce ku kuma sannan ku ce ai shirka da shi ga abin da ya ba su ba daidai na ku da daidai na ba a ilma'ana laita lahun shuraka'u min mamalikin su mutane ba su da mai tarayya da su cikin bayan su bi a mawalin da kai fa kaifa a aluna ba da mamalikin lahi a da to ya za su sanya tashin bayan Allah su zama abokan tarayya gare shi ba su yi daidai ba haka bin ni'amatin lahi yaji nuna to da ni'ama Allah suke musu ai ya kafaruna suke kafircewa haisu ya ji nuna lahu shiraka lokacin da suka sanya mai abokan tarayya wallahu ja'ala lakum a anfusikum azwajan Allah shi ya sanya muku mataye daga kawunan asali Adamu Allah ya fara halitta sai aka ɗibi jiki ne aka yi mace asali namiji na babu mace daga baya an ka ɗibi jikin namiji an ka yi mace kun ga namiji shi a asali mace ba asali ta ba asalinta namiji shi a uwarta shi a ubanta to Allah shi ya halicce matayen kuwa daga daga anfusikum min anfusikum fa khalaqa hawa min dilali min dilali adam ya halicce hawa daga awaza wata karkatata awaza ta annabi adam wato awaza ga annabi adam ta ne mai ciwo sai kuma gashi yana buƙatar abokin aiki shi ɗaya yake ba ya da mata shi ɗaya Allah ya halitta kuma Allah da hikima sai ya sa hikimar namiji sai ya haɗu da mace a haihu saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala da annabi Adamu ya nemi abokin aiki sai Allah ya bayan annabi Adamu ya yi kwana sai Allah ya ɗibi a nan karkatatta ya halatta mai hawa'u wannan shi yasa kuwa ganin mata sai dai a yi hankuri da suwa hankuri aka yi da suwa wanda duk Allah ya yi shi wanda ya yi shi to in dai ga halitta na Allah ya yi shi haka nan bai canzawa in dai ga halitta haka nan Allah ya halitta to bai canzawa saboda ga kowannen ku sai shi hankuri da mata ta haka nan take kuma ba ita ta yi kanta haka nan ba Allah ya halicce ta da karkatar a waza ah, abin nan bukhari da muslim sun roito ana bi huraira radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam istausu jin nisa'i ku yi wasiya alheri ga mata wa innal mar'ata lalle mace khuliqat min dila'in an hadace ta daga a awaza karkatatta kuma wa inna awaza shay'in fi dila'i awaza da ta yi kowace malƙashewa nan kwashewa, lam lam kashewa fi dila'i take awazu a alahu ta sama to da ita an kai mace wanda ta yi kowace nan kwashewa. to kai kaka abinda an kai lankwasassa kai kaka ka tashe ta ba ka iyawa saboda haka in zahabta kimu manzo Allah yace in ka sai ciya aka tadda a wazan nan da an kai lankwasassa ka ta za ka kalle ta wa in tarakta ko in ka ce kai na gaji ko ai mata magana ba ta bari na gaji annabi yace lam yazal a waje ko bai bushe a hisa zama karkatacce kuma kana ganin karkata dole sai ka daure kai magana wasausu istausu bin nisa'i khairan ku yi wasiya alheri ga mata ku yi wasiya ta alheri ga mata duwa da abokin ya kawo maka karan mata ce da damuwa ce kaka ce ya sake ta ke mai ta kai hankuri da ita ku yi wasiya alheri duk wanda ya wasiya ya ce a saki mace bai mata wasiya alheri ba bai taimake ta ba don zuwa da gama tana cin mutunci tana wani abin da in an ka sake ta tawo ka gane ta sai ta yi a rashin laya na yan kwanaki ta saboda ka facce a sake ta bai kyauta mata ba to Allah ya hadace annabi Adamu kuma ya hadace Hawa daga awaza annabi Adamu wata awaza da kafasta wata irin nisa wata irin nasi sauran mutane kuma min nadafin rijali wal nisa daga maniyin maza da mata an kai sauran abin nan sauran maza da mata waja'ala lakum min azwajikum banina kuma Allah ya sanya muku ɗiya maza daga matayen kuwa hafadatan da jikoki auladul auladi ɗiyan ɗaya su aka ce ma abin nan hafada jikoki mina hafadi asalinsu daga hafadi gaggawan ladabi da biyayya ga abin nan ga ubansu ai asura sauri la'annar hafida yasra'u fi khidmati jaddihi dan jika in dai jikan kwarai na yana gaggawa wajen hidima ga kakane. nan da nan min huna fassarahu ba'duhum bil khadam daga nan don ga ma'ana wasu malamai sun ka fassara hafada wato al khadam masu hidima wal akatan in an ce akatan wal wa sun ka fassara su da al khatan sarakunai wa bil asai sarakunai ana ce musu a akata ne na wani bangare na asharu kuma na wani bangare wato na bangaren mata Wabe a wadajin zauja kuma ɗiyan mace min gairin zauji waɗanda ba namijin ba idan mutum ya auri mace ta zo da ɗaya to su ma ana ce musu hafada domin kamar bayi na an ka kawo mai gida su yi mai aiki duk aikin gida su za su yi ko maza na ko mata na idan ba su yi ba za su kori uwarsu daga gidan nan don ta zo da ɗaya an ba su abinci to dole su kosai sun yi abin da aka son su yi na alheri amma wadda zaka kuma na ɗaya baki kuma Allah ya azurta ku daga ɗayan itace masu daɗi min anwa istimari na nau'i nau'i na ɗayan itace wala hubube da masu ƙwaya wal hayawa ne da dabbobi kun gani yanzu azumi aka yi da kun tashi sai ku ta sa da wasu da tashin zu sun yi wajen sayan ɗayan itace wannan ya sau wannan wannan ya sau wannan wani ma wanda adda kuɗi sai ya sau abin da ko gobe da wanda gobe zai canye shi sai a canye kuma gobe ya ɗauki azumi ni'ima azumi ta kan mai sahi ya bukai kuma sai ya taya kwaso wasu to wannan arziki na ai wasu wurare babu su akwai wata lokar gamman wani ba ya da lahiya dattijo tijona aka zo da shi nan birnin kabi likita ya rubuta mai abubuwa ya ce a rika bashi lemu a sai mai lemu da ayaba an ka yawa ta lokar gaman din nan duka babu inda aka sai da lemu da ayaba nan kuma jiha kabira duk an ka yawa ta babu inda za a samu lemu da ayaba to ku Allah ya ajeta ku ga sanan da kun tashi yanzu ko da baka kai wani wuri ba kai halar aure sai ka kwasa duk abin da kaka so yana nan ka to ka ci daɗin ka lahiya inda kana da kuɗi wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wata'ala kun ga ma yanzu na ga sun dan gaba da wasu abubuwa har da alhayawan dabbobi ana samun nama wuri. abin da ya rage kawai su kama gashin kaji abin da ya rage kawai su kama gashin kaji shi ya rage sun da dai sun ba mutane sun ba 'yan kasuwa wuri sun ara kayan ciye-ciye to su ba mai gashin kaji shi ma wuri ya ara Eh, ana tashi da wajen tafsiri kana da abin nan sai ka gangara kai tsaye wuri guda sai ka haɗa kayan eh, ka duka eh shi na mun haɗe shi ai ka za a babu yanzu a kawo maka naman kaza a kawo maka naman rago a kawo maka ɗaya itace ka haɗa duka ka zo bisa na hawan ka ka ta sama gida Allah sarki nemar Allah ce wannan to ababil badili min kalamihi yanzu da da barna na maganganun su yi na suke imani annal asnama tanfa ya suka imani cewa wai gumaka tana umani gumaka ba ta da umani wata duru gumaka tana cutarwa bi shafa'a tana cutarwa ta yi ceto ko ta ki ceto wannan duka ba gaskiya na gunki ba ta umhanin kauni wa anna ba da ɗaya haramun kuma suna cewa wasu abubuwa da Allah ya halitta suna ce musu haram in dai Allah ya halitta abu to ba haram bane kal baha'ir wa sawaib kamar bahira da ta'iba duka waɗannan ba haram bane wa bi ni'matillahi hum yakfurun yanzu su da ni'imar Allah suke kafircewa bi shirakin suna shirka da Allah to su bari Allah ba ya san shirka shi Allah ya gabiru kullu dhanbin illa shirki yana gafarta dukkan zunubi banda shirka shirka ka Allah bai gafarta ta saboda haka ayi nisanci duk abin da aka ce shirka na da Allah to ayi nisanci wa ya'buduna min dunillah suna bauta ma wani wanda ba Allah ba ai gairi wani wanda ba Allah ba ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati abinda bai mallaki bai iya mallaka musu arziki daga sama bakwai bil madari bai iya kawo musu ruwa wal ardi bai iya mallaka musu arziki daga ƙasa din nabati ya tsiro musu da shibka bai iya mallaka musu an komi badala abin na rizqa wala yastati'una kuma ba su iya kawo musu wani abu mai amfani ai la yaqdiruna ala shay'in allolin da ba su da iko ga komi amfanin komi ba su da wa huwa al-asnam shine gumaka gunki bai da amfanin komi banda wahala da yake samun shi ga tarihi wani na bauta gunki a ɗanayen musulunta sai dare ya yi ɗan ya zo ya ɗauki gunki ne kai wani wuri ya ɓoye ya sai shi ta baɗa har ya gano shi rannan ya ɗauke shi ya kai shi cikin wata rijiya da aka kaɗa motsa. ya yi biɗa har ya gaji sannan shi ɗan ya gwada mai hita rijiyar da ya sai ko da ya ta iske gunkin ga Allah ga ga kai ne haɗe da kan motsa motsa kwaya sai ya ɗauko shi ya taho da shi ya yi mai wanka sai daga baya ɗora tunani ka gane ka ba Allah kwarai kake ba kai Allah kwarai kake ka kabari a kai ga mota a ga mai wuri guda kun ji saniliyar musulunta sai sai ya musulunta bai san dan na kai mai wannan abin ba sai zo ya musulunta saboda haka abinda ba Allah ba bai da amfani ko ka bauta mai babu abin da bai yi ba in ka samu wani abu Allah ne ya samar da kai ba wannan abin ba ne fala tadribu lillahi al-amsal kada ku sanya ma Allah misalai ai la taj'alu lillahi ashbahan kada ku sa ma Allah abokan tarayya wanda sun kai shiru da shi masu kamanciya ku na biha da hakuna shirka da shi da ita inna allaha ya'lamu kayfa tudrabu al-amsal lalle Allah ya san wanda aka sanya misalai wa antum la ta'lamuna zalika ku ko ba ku san wanda aka misalai ba da haka ku babbuga ma Allah misali cewa ya aka cewa a bauta wa Allah shi kare kai yanzu in za kana gidan gwamna kana zuwa ba tare da ka bi hanya kaza ka bi hanya kaza ka ce eh to dan me za kana gida Allah kai tsaye dole sai ka samu wani kalaki mai sanan shi ka kai ka ga Allah to wannan ba gaskiya na ba a sanya mu Allah misali da mutane wala tadribu lillahi al-amsal ka ku samu Allah misali da mutane Allah shi ya san wani aka buga misali mutum da mutum aka buga misali ne ba a kamanta shi da Allah ba a misalta shi da Allah shi ba Allah laisa ka mislihi shay'un babu abin da ya kama da shi ba shi babu wani abu wanda ya kama da shi kuma huwa samiul basir Allah ya gafarta mana wada abin nan daraballahu masalan abdan mamlukan ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم to abin da sun ma bayyana lahun kaifiyata darbar amsali lahu sannan Allah ya bayyana musu yadda aka buga mai misalai da misalai ne da misali guda biyu faqala fil awwal yace ga misali na farko daraba Allahu matalan Allah ya sanya misali wa yubdalu minhu badalin matalan wato abdan mamlukan bawa wanda aka mallaka sifatun tuma yuzuhu anil huri ce mai mamluku sifa ce wanda take rarrabe shi daga wanda Allah fa innahu abdullahi shi wannan bawa bawa Allah ne la ya kadiru ala shay'in bai da iko akan komi la adami mulki, dan baya da mulki shi bawa ne wa man abin nan nakiratun mawsufa ai wa hurran wa man kana hurran da wanda ya zama ɗa kuma min min rizqan hasana muka bashi arziki kyakkyawa daga wurin mu wa huwa yunfiqu min sirran gashi da wato gashi abin da na shi bawan ga mamlukan da muka baya da aikin komi baya da wani amfanin komi mun ka kamanta shi da bawa wanda yake shi wannan bawa a shi ko bawa Allah na amma dana ba bawa na ba kuma mun ka bashi arziki wa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra yana diba arzikin ga yana ba su sadaka koye da bayyane ya tasarrafa bi kai bai sha duwa da ya ga dama yana amfani da ita duwa da ya ga dama shin wancan bawan da bai da amfanin komi da wanga da adda amfani shi hal yastawuna suna zama daidai ba su zama daidai jama'a misali na qur'ani ka buga mana anan kuma ku lura da wannan misali da kyau ku gani Allah ya ce wanda bai kyauta bai da ikon yanta ba daidai yake ba da wanda ka ɗiba yana cewa yana cewa tirran waje harar boye da bayyana yana bayarwa in Allah ya ba ku abin yi ku yi gwargwadon wanda ya ba ku duk wanda bai yi bai daidai da mai yiwa duk wanda ka yi ya yi wanda ka yi ya yi wanda bai yi saboda ka ba wai sai 'yan siyasa aka magana ba ba sai 'yan siyasa ba har da malamai da almajirai da 'yan kasuwa duk wanda ka bai bai ɗaya da wanda bai ba su ba ku lura da wannan Allah ne ya faɗi ya ce suna zama daidai to kuna tambaye ku suna zama daidai to kowan ku in ya samu kai ya ce bai da yayi abin yayi ya sa akwai wanda ka bukata taimako ne kai ka san wanda kaka bukata taimako ne kuma ka san wanda ka bukata taimakon ka to Allah da kai ne ce mai basuwa bai daidai da wanda bai basuwa ku lura da irin wannan saboda haka ba ɗaya suke ba duk wanda ka basuwa ya ɗara wanda bai basuwa kuma ko waɗanne nau'in mutane na to duk wanda ka aikata ayyuka alheri sakamako na godiya ko malamina, ko almajirina, ko mai kuɗi na ko talaka duk wanda ka aikata alheri ga mutane to abin da zai sakamako ne godiya kun ga shine hadisi ka ce man sana ilaikum ma'rufan fa kafi uhu wanda ya aikata muku alheri ku saka idan mutum ya muku alheri sai ku diba ku ga none irin taimako ya kabida sai ku saka mai ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa in lam tajidu ma tukafi'unahu idan ba ku samu abin da za ku saka mai da shi ba fada ula ku yi mai addu'a idan mutum ya maka alheri kan buga kan buga kai baka san abin da za ka yi mai ka saka mai ka dai gode ga da ya yi ma annabi ya ce to yadda za ka yi ka saka mai fada ula ku yi mai addu'a ita addu'a kan tsada gare ta ita tsada gare ta ku mai addu'a kuma ku yi ta yi da yawa yace hatta tarau annakum qad kafa'atumu har sai kun ga ganin ku a wannan taimakon ga da yayi mini addu'a ga da ne mai tun bara ru ina ganin na biya shi to abinda ita shari'a Allah abinda ta kasu kenan saboda haka kowanku ya kama jiki ne ya yi alheri ga mutane gwargwadon samun ne ba ka iya biyan mutane ka yi wa mutane wadda suka so ai Allah da ya su ma yana ba su kana jin ba su godewa sai yan kaɗan ka godewa wa qalilun min ibadiy shakur kaɗan ne cikin bayi na masu gode shi ka haɗi da kai ne to ba su gode maka amma dai kakka zalunce su kuma kakka zama ƙarhen gada kakka zama ƙarhen gada Allah ya gafarta mana hal yastawun suna zama daidai yace a ai al'abidu wal ajza al'abidu al ajza bayi wa'anda agajeyi wal hurr al mutasarrif da da wanda ka tasarrufi da dukiya ta duk wanda ya ga dama yana ta aikata alheri la yastawuna fi daraja ga daraja kan ba dai sake ba wanda kan ka ɗiba dukiya ta shi ba ga daraja kan ba ɗaya suke ba wa rifa da ɗaukaka ba da daidai suke ba wa sharabi da ƙarin ɗaukaka cikin al'amuran duniya da lahira ba ɗaya suke ba ma annahum kulluhum ibadullah duk da suke ko dukkan su bayan Allah Ishara ishtaraku bil ubudiyyati lillah sai tarayya ga nama bayi ga Allah farafa ba'dahum bil hurriya ya ɗaukaka sashen su ya bashi yanci wargina kuma ya bashi dukiya wa azalla ba'dan bil ubudiyyati lillah ya kaskantar da sashi ga zama bawa ga Allah ta hata jinsihim kuma karkashin jinsin saboda haka kowannen ku ya nemi daraja sai ga Allah subhanahu wata'ala in kana da abin da za ka yi sai girman ka da kanka tun dori tun dori sadda ƙur'anin ga ka sauka mai kuɗi mai ɗiba ya ba ya hitararka ga mutane amma to kuma in saboda Allah ya kai har ga Allah ya yi shi in saboda Allah ya kai da abin da ya sa aka mamanta ga duniya sannan a mace ga Allah saboda wani yana ce da duke ba na Allah ba fa idza kana jinsul idan jinsi guda ya kasance la a faradu guda guda ne ba su zama daidai limti ya zahabi ba'da sifati saboda bambantar ta cikin wasu sashen sifofi fa kaifa saboda khaliku wal makaluku to yaya wanda an ka halitta zai yi daidai da wanda ya halitta shi ma bai da ma tare da nisa abinda a tsakaninsu su ba su zama daidai alhamdulillah yace to kun gane misali mai bai bai zama daidai da wanda bai bai to a wurin Allah hake na shi da kawon ga misali to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah Allah bi la misala da wanda bai da misali bala akasaruhum a mahi yawan mutane la ya alamu na yaqisuna al-umura bi ashbahiha ba san yadda suka kiyasin al'amura da irin ta ba kawai wani sai ga gani ai daidai nake da wani daidai nake da wani duk iri duk guda muke wani bai hini ba ya kuma yana ya hika bayawa kuma ka ce bai yi ka ba ya hika mutane Allah ya ce mahiyansu ba su da hankali la kai bai yaqisuna sunar umura bai ashbahiha ba sai yadda za su yi kiyasin al'amura da ire-iren ta ya ka dibi mai basuwa ta kamanta shi da wanda bai bai kai ka gane ka jahili kake ga misali yace saboda ba su san yadda za su yi misali ba wa yaqauna bil jahali fidda lalibai da sai su haɗa da jahilci cikin ɓata mai nisa wabin matsalar sani ga wancan misali na bawa mai alheri ke to wabin matsalar sani ga misali na biyu ƙala ta'ala da rabar lahu matsalan Allah ya sanya misali wa yi budalin da badalin matsalan a rajulai wato mutane biyu a haduhu ma abkamu ɗayansu bebe na wuli da a harasu a haihe shi wato bai iya magana in an yi magana yana ji amma shi bai iya mai da magana la kadiru ala shay'in bai da ikon aikata kowane abu na alheri la'annahu la yafhamu don bai fahimta ya fata da ya'i wal ha'i la yafhamu shi bai fahimta wala yubhimu bidammi wal kasai kuma bai iya fahimtar da kowa shi bai fahimta in an faɗa mai kuma bai fahimtar da wani in yana so ya faɗa mai wa huwa kallon alama wala shi wahala ɗaya yake ga mai gida ne wali amri majalisin amri aina ma jihu duk inda mai gida ne ya aika shi la ya fi da khairin bai tawa da alheri wa hada da kafir wannan misalin kahiri kenan shi wani irin kurmana kahiri wani irin kurmana wani irin bebe na bai san gaba ba bai san baya ba duniya ɗaya ka gani banda abinda ya alamuna zahiran min hayatin duniya ko duniyar zahirin ta sun ka sani ba san baɗinin ta ba ko duniyar ba wai lahira ko duniyar ya alamuna zahiran min hayatin duniya to wannan misalin kayi ke ne ce to irin wanga wanda a kayan hal ya sauyi huwa shi yana zama daidai ai alabu kamul mazkur beben gada aka ambata yana zama daidai da malamin addini wa man ya'mur bil adl wanda ka umarnin. mutane su yi adalci su ba da haƙoƙi ga masu haƙƙi su ba da abin da Allah ya ce su baya su nisanci abin da Allah ya ce a nisanta wa manya amur bil adal wanda ka umarni da adalci ai wa huwa nadiqun shi yana iya magana wancan bebe bai iya magana shi ko wanga yana iya magana nafi'ul lin nasi yana umhanin mutane haisu ya amuru bihi lokacin da ya umarni da alheri wa ya fasu alaihi yana kwadaitawa ga alheri kun ga ashe ko mutanen wayanda an musulmi ba ɗaya suke ba wanda ya sa alheri yana taba mutane umarni a yi adalci alheri ya yi wanda ya sa alheri bai ba da umarni a yi shi kun ga ko malaman ba iri guda na kaka ce ni takarda ka zagarawa da bai yi ni ba ya hita khairun nasi manyan fa'on nasa yayyen mutane wanda ka uhanin mutane ba ka da uhanin komi sai shan mai kullum an wanke mota ta za a waya da aka buga garin nan wa dawo ne ya zo jiya da dare ai dawa kuma fada tun da za an buga mota a yin gidajen su kai banda shan mai babu abin da aka yi kai da manyan riguna dai ka saba babban riga ka eh to kana takama kama alhaji baka da ko sisi ba ka zama daidai da wanda ya amur bil adl wal ihsan wa huwa ala siratin mustaqim kuma gashi bisa ga hanya madaidaiciya shi mai umarni da adalci wa huwa sami al mu'min shine na biyu din da wanda yake ya amur bil adli wa huwa ala siratin mustaqim musulmi kenan ai la yastawiya ni fil qima ba su zama daidai ga kima wanda kun ka ga mai kuɗi mai bayarwa ya yi mai kuɗin da bai bayarwa haka nan mai ilimi mai bayarwa ya yi mai ilimin da bai bayarwa duk iri ɗaya ne misali guda na buga mana la sauya ni fil ƙima ba su zama da ga qima wa sharbi da darajawar makana da matsayi inda na tsoron mutane ma basha basharani duk da suke mutane na guda biyu isharaka kafin bashariya sai tarayya ga zama mutum wa ba a ba'd istifati amma sun rarrabu ga tashin sifofi wa kaifar halu baina khaliq wal makhluqi to yaya hali zai kasance tsakanin wanda yayi halitta da wanda aka halitta mutane biyu da Allah ya halicce su amma sun bambanta ga siffa wani ya tsara wani to ya za a tsakanin su ma da Allah guda yayi su wani yayi wani to ya za ka kamanta wani da Allah ka ce daidai yake da Allah ba kai gaskiya ba ka shirya rashin gaskiya wanda ba dan karami ba kuma Allah bai hankuli da wannan rashin gaskiya shirka ba Allah bai hankuli da ita walillahi gaibu samawati walillahi ghaibu samawati wal ard وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بعد أن ضرب الله مثالين بايا الله يا سيدي مثالين قداديو. karana fi ma bainan nau'aini sai ya auna tsakanin abin da ke tsakanin nau'i biyu minar abin da mukhtalifina to min abin da nau'aini al ne, nau'i biyu wanda sun kasassafa fi ba da sifati ga sashen sifofi fi jinsin wahidin amma jinsi guda na sai dai ga wasu sifofi sun ka bambanta fa innahu zakara ma yanfaridu bihi ta'ala shi Allah ya ambaci abin da yake banta da shi min hadati ilmi na kewaye ilimi ne bil asha'i da abubuwa wa kamala qudrati kuma ya ambaci kamala qudratai ala ma arada ga abin da ya zuhi yayi fa qala walillahi gaibu samawati wal ardi yace gaibin sama da ƙasa na Allah kun ga abin da aka yi cikin sama da wanda aka yi cikin ƙasa don na Allah yi babu abin da bai sani ba shi yasa kuka jin ko masu leƙen asirin mutane a sama kuka jin abubuwan mamaki na faruwa gare su in sun ka shirya wani abu sai ya kaɗo musu bala'in da ka jeho da su kuma a kone abin da sun ka ɗauko na sirri don shi an da gaibin sama shi an da gaibin ƙasa ai alima ma ga ba ma ya sa abin da ya koyi cikin sama da cikin ƙasa wa khafiya anil na, wato ya koyu ga halittu ne to sanin wannan lahuwa wahdahu ya tabbata ga Allah to kenan ai ilma ma gaba fi ma Allah shi adda sanin abin da ya koyi cikin sama wa khafiya anil makhluqina ya ya abin nan ya koyu ga halittu lahuwa wahdahu shi dai adda ilimin wannan wa ma amru sa'ati al'amarin ƙiyama? bai kasance ba illa kalmar ne basari sai kamar kyautawa injiya kun ga tashin kiyama a sadda duk kowa da kowa na farko da na ƙarshe kamar kyautawa injiya ka ayya ma ya kyautawa injiya auhuwa huwa aqrabu kuma yayi aqrabu minhu yayi kyautawa injiya don kalmar kunta Allah ka umarni da ita sai kowa ya zama wala annahu bi labdi kun domin da lafazin kun Allah ka cewa kowa ya taso sai ya taso fa yakunu lamhul basari huwa raja'u darhi sai ya zama dawowa gani wato kyautawa ijiya shine dawowa gani ka runce ka bude mina alal hadiqa wato dawowa gani daga saman gira ila asfala zuwa kafar ta ka runce sai ka buɗe. to tashin kiyama al'amarin ta yayi shi sauri wa fi'l zalika wato aikata wannan wa lafadu kun da lafadin kun ai jam'u wa lafadu kun shi lafadin kun ma'ana tai jam'u sautin kafi ma'annuni nuni wato tara sautin kafin da nunin mutaƙariba ne waɗanda sun makusanta ne kafin da nunin makusanta ne ko ga mahitarsu ai labzu kun ka khuz lafadin kun kama a ce khuz shine abin nan ma'aunin A aƙallu waƙatin min lamhatul basari lokaci na mahi karanci da kyautawa igiya wa hada agarabu misalin wannan misali ne mahi zama bakon misali yudrabu li da waqti wanda ake bugawa don takaita lokaci fi ijadi shay'in da samar da wani abu inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle lalle Allah yana da iko ga dukkan komi ya Allah ya man ala kulli shay'in qadir ka tausaya mana ka gafarta mana ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka tausaya mana ka zaunar da jihar mu lahiya laifukan da muka yi ma mun tuba Allah ka yahe mu Allah ka yahe mu wa ma ma kira cikin ikon da Allah yake da shi akwai abin da aka ambata fi iya amwati game da rayar da matattu mina na wal wal'akari na na farko da na ƙarshe Wata bilu tabdil suwar akawa ne da canza surorin halittu na baki ɗaya, duk ƙiyamar sa'ati don tsayuwar kiyama da muddati kalila duk a canza masu halittu cikin ɗan lokaci kaɗan. Allah ce musira allati maskala amraha bi wanda ya misalta um al'amarinta da kun wa taqaddama fi bayani asarin qudura ya gabata a cikin bayanin alamomin qudura kuma da ne tare da gori lil na ga halittu ne faqala wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum Allah shi ya hitar da kuwa daga cikannan nan uwayenku mata la alamu shay'an al-jumla la ta'lamuna shay'an ba kusan komai al-jumlatu halan la ta'lamuna shay'an wato jariri ko da aka haihuwa sai bai san komai ba bai san uwa sai bai san uba ne kuma bai gani kuma bai ji a kwana a tashi waje alalakum sama sai ya sanya muku ji sai ka ga yaro ya aje shi bai jin duk abin da aka yi amma a kwana tashi sai ka ga iya ji ɗumi yana wawaya da kai haka yana wawaya ya fara ji an samu ji yanzu bi ma'ana al'asama wato saurari wal absara a kwana a tashi kowa na ta wahe ɗaukai a yi ta yawo da shi bai damu don bai ganin kowa ranar sai ka ga an fara ɗauka sai da ya gaba uwa sai ta sai shi kalluwa ya yana gani yanzu ya ga kowace ta. ya gaba ita ta sai shi kallowa wal abida kuma sai ya zuka ta alqulub sai kaga ya fara gane abubuwa a bashi wani abu ya ce sai ya kici ya sani yanzu ya fara hankali to Allah ya yi muku wannan da gangan la'allakum tashkuruna don ku yi mai godiya ala zalika ga wannan wa tu'minu ku imani Bin ni'imar gada da Allah kai mana abin da ya sa kawai Allah ka yi mana ita don mai mai godiya mu kaɗaita shi da ibada shi ya sa ya kai mana wa'annan abubuwa saboda haka jama'a kwacito ya ƙoshi ya ce Allahu ba, ya mai da gaba ne gaba kwacito ya ƙoshi ya mai da gaba ne gaba ya ce Allahu ba. in ya gaji ya gyara zama ya kama tasbihi wa subhanallahi na tansuna hina tazuhur ya zanna ya kama Ya yi ta yi gurgurdan wanda yake iyawa kowannen ku yi gwargwadon duk abin da ka iya na ibada Allah ya yi mana wannan don mu gode mai su kahire ya na kamata akulu an'am wan naru matawallahu akwai a tana ci abinci don ta yi ƙiba ta yi ƙarfi to Allah ya ce haka ya, kahirai suka ci abinci kamata a kullum al'amu. don haka ya ce wuta a makomarsu to amma shi mutum yana cin abinci don ya ji ƙarfi ya yi ibadar Allah shi yasa yanzu yau azumi muke in ka samu abinci mai yawa babu ce ci duk abin da kaka iya in kai ka gobe ba ka ji wahala azumi insha Allah in dai lafiya da kai kaka ce bari in ce dan kana an ci ba a ci da yawa da azumi ana ci da yawa in dai azumi za ka yi ci da yawa sai ka ji babu wurin sawa to gobe in sha Allah sai ka ji sauki azumi malamai sun ce in dai don ka cika koshina ka ji ƙarfin ibada to halan amma ka cika koshi ka yi kwance ka kama kwana bai da kyau Allah ya kare alam yarau ila dai لم يروا إلى الطيل متخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا mutane ba الناس متعني بس يكلوا إلى zuwa ga jirgin sama ba, ku ji wanga irin iko Allah kaga mutane sun yi layi bos bos ɗaukowa ɗai kai suna kawowa an ana musu tsani hayewa ɗai suka suna shigewa su zanna kuma kaga an ana ta lodo kaya kuma ana kawowa ana sawa shin mutane ba ku dibi jirgin nan kun ka gane ikon Allah ba ku dibi jirgi yana tayya ba yana tayya amma in ka ji kana son ka sau wani abu ka san inda kaka tayya akwai shabu, ka ce ka sau kayan da kaka so in dai babban jirgi na in ka ji bobi akwai yadda za kana har yanzu ba ku gane ayar Allah ba ce shi ba ture wani na ya koya mai shi in ba Allah ba wallahu khalaqa kuma ma ta'malu Allah ya halice ku da abin nan da kuka aikata shi ya halice saboda haka ba ture wani kokari da ya jirgin sama Allah ya halitta kaya ne ni ya halitta shi ciki Allah ya halitta kaya ne kuma shi ya koya mai wanda zai yi saboda wahalar duniya ta abe koya mai sallah ba don bai so ne da rahama mai koya mai sallah mai koya mai azumi ba mai koya mai hidda zakka ba inna allaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Wala la dina ad-din illa man yuhibbu inna allaha yu'ti dunya allah yana ba da duniya liman yuhibbu ga wanda ya kaso wa man la yuhibbu da wanda bai so yana ba su duniya amma wala dina bai ba da riƙon addini da kyau illa liman yuhibbu sai ga wanda ya kasu. to amma ai su don yana wahala wahala banza ta Allah shirya su gari ta yana wahala banza babu abin da za su samu sai da abin duniya su mutu a tura su ta shi yasa ya koya musu a nan kere-kere na kwa ganin suna yi kuma da su za su kashe kansu da su za su kashe kansu Allah ya kare mu yace abin na na alam yarau ila tayyi musahharatin ba sai kallo zuwa ga jirgin sama ba an hore ta mudallalatin lidirani an hore ta don ta tashi sama le nafihin don umarnin mutane an kai ta wa hadha nau'ul nawu wanga nau'i da an ka hore na jirgi le fa'idatin nasi don fa'idan mutane lam yujad minhu illa da'iratul jawiyya ba a samu ba gare shi sai nau'in jirgin sama at-ta'iratu al jirgi na sararin sama iz gairuha laysa musakkaran domin wanda ba jirgin sama ba in ya kai sama ba a aiki da shi in ya kai sama ya wuce ka in yana nan ƙasa kaka umarni da shi a abin da fi jawo sama'i cikin sararin sama ai abin da alhawa'i bainas sama'i wal sarari tsakanin ƙasa da sama ta hamilun nasa ku dibi jirgin sama ta ɗauko mutane wal asqalil bahida bahida da kaya masu nauyi kwarai baina marami a kadarar adi tsakanin sassanin bangarorin ƙasa ku dibi jirgi ya taso kamar munan ma da ba mu ta yi a nesa mutum ya tashi ya awa hudu zuwa biyar sama jirgi ta yi a kai da shi bale wasu wurare da sai jirgi ya yi awa takwas bai kai ba to babu dabbar da ka iya ɗaukar wannan kaya ce wa'annan ayyuka in ba jirgin sama ba ma yi musu kuhunna a sama ɗin ba mai riƙe su inda tsira ne hasar da ta tashi ma haimlin sakilin tare da kaya masu nauyi ba mai riƙe ta sama illallah sai Allah kawai bi kudurati kamila da ƙarfi ne cikakke inna fi zalika la ayatin lalle cikin sha'anin jirgin sama akwai ayoyi li qaumi yu'minuna ga mutanen da suke imani lalle akwai aya cikin mutanen da suke imani ai inda fil isharati ila wujudi misli hadhihi da'irat lalle cikin ishara ga samuwar irin waɗannan jirage aljawiya na sama kabla waƙata ya kamin lokacinta bi aka tara min alfi sana qur'ani ya ba da labarin su kamin a fara su da shekara dubu kamin a fara jiragen ga kuma ƙur'ani ya ce za a yi su ni'ima ce Allah ya kawo mutane wasu suna cewa to ai idan kun ce ba ku bi da ami da kun kawo jirgin sama eh mu hau don Allah ya ce shi ya halitta mana aya ta ga tana Allah ya ce ya halitta mana don mu yi da shi mu duk abin da Allah ya ce mun yarda da shi kai addan kana jayayya mu duk abin da Allah ya ce inda shi ya ce shi mun yarda wanda muka iya ko duk zamu yi wanda ba mu iya ko muna roƙo ne ya taimaka mana mu iya amma mun yarda duk abin da ya faɗa saboda ka jirgin sama an an ba da labarin ta kamin a fara kera ta lasar da ƙur'ani ya ba da labarin ta an shekara dubu kamin a fara kera ta ya ce to wannan la'ayatun baqiyatun ayoyi ne tabbatattu ala sidqi risalati muhammad wanda suka nuna gaskiyar manzancin muhammad sallallahu alaihi wasallam idan inna zalika ma'al magayyabati don wannan yana cikin ilmomi na gaibi allati la arifuha illa Allah wannan ba wanda ya san sai Allah su mutanen da sun kawace da in ba don qur'ani ya haɗi ba halan sana da ana jirge sama littafi na karanta mai littafin yana sharhi ya ce mutanen wanga ɓangare wagga afirikiya an ɗauke musu aikin hajji ya ce don ya za su yi aikin hajji babu da za a yi aikin hajji amma Allah ya kore musu da za a yi daga oke ni kwana ina je ga ɗan shi mu oke can ƙarshen garin je ga duka wanda sun ga sani can nake oke ni karatu da yan makaranta ni tashi ƙarfe goma sha ɗaya na rana ni ban kwana da su na hawa mota ta na ta sama Kano na kwana Madina Madina ne kwana to kun ga wannan ni'ima ce babba ku diba ni Sudan mutanen gara kuka ji mutanen Sudan hausa na ai kun ga akwai garuruwa akwai abin na Amurka Sudan din madina akwai amurka duk ƙauyukan gara kun ka sani masu kamun kiyi duk akwai su ko mutanen nan na sun ka fitan sun ka zanna to ai duk <laughs> mafi yawa uwa su makara da fada sun ka kasa kai maka sun ka hoke <laughs> makara sun yi ta sun ka kasa kai sai sun kai sanan ga kihi ga ruwa sai sun ka zanna nan madina sun kai zaman su nan shi ne babban birnin baki a sudan shi ne birni na biyu ga girma a sudan to dun nan na suke to dun makka na sun ka sai ba su kai ba ladan hajji suna da ladan niyya ne suna da ladan niyya na ga wani ɗan garin ku shugaban hukuma alaze na sudan Ah, ya ce min ɗan ƙara yana hukuma Alhaji na sudan na gan shi ya zo muka gaisa da shi ya ce ya ji an ce mutumin je gare ki shi ɗan ƙara yana shi shi ne hukuma Alhaji. ya zama ɗan ƙasa to ta hali ya kuri jama'a wato jirgin sama ni'ima ce babba wadda Allah ya yi muna don mu gode masa wa in qulta in kace kaifa arabtu kaifa arabta anna al maqsud bi dayr al musakharati sama'i hadi da'irat idan kace min yaya kai malan ka gane wannan jirgin da aka kago shi na Allah na al-muqtara wanda aka kago Allah ta takadawul jawwa wanda ke yanki sararin sama min baladin ila akhara daga wani gari zuwa wani gari da nasa da mutane kunta sai in ce fil jawabi ga ansa da zan baka innaha yadda abin yake lamma kila a tsayirin masakarat sadda an ka a abin nan tsuntsu wadda aka hore fatafiyu da'iman ya kuna halin intifa in an ce horewa ta tabbatacciya to lokacin da aka amfani da da abu kenan a masakar wanda aka hore to wala yujadu tsayrun ba a samun tsuntsu duniya Yan unnasu biha yantafi nasu mutane na amfani da tafi halin ha. cikin halin tashin ta sama tana sama mutane na can suna amfani da ita fil cikin sama illahiya sai jirgin sama na'am da dairun ana iya samun tsuntsu su ta amalin lissaidi wanda aka aika don harauta misali bazi kama shawo aulil baridi ko don aika sako misali hammami kamar a kukuturu wanda aka rataya mata takarda ga waya wa ma'a zalika duk da haka lam tantabik ga kanna, duk da haka bata kunsu sosai da abin gada baka ammata ba a azama ku a kukuto kaya a azama ya kaya ya rukwashe ya zai mutu saboda haka bata kunshi wa'annan daidai wa daida ba misali in ibaki hawa na kamo da ta kunsu ta daidaitu da jirgin sama ka kala ma yamsikuhunna illa Allah da haka Allah ya ce ba wanda a rike da jirgin sama sai Allah lima fi zalika min izhar al-qudrati kamila saboda abinda a ciki na bayyana kudura cikakka wa zikr al-imtinani da ambaton gori allati na hana da ha wanda muke tsakiyar tafiya da sura cikin wannan sura wa amma dairul adiya amma tsuntsu wanda an ka saba fa hiya aqrabu lil maqsudi fi suratul mulki ita ta yi zama kusa ga abinda ake ni cikin suratul mulki awalam yarau ila tsairi fawqa safatin ba su yi kallo ga tsuntsu ta yi sahu saman su ba ta jimki wa ya kabin da kuma su buɗe hekayakai kuma su jimki kamar da kuma ganin tsuntsu sama ya riƙe hikayakai ne kuma ya buɗe yana ta tahiya ma mi ku hunna illa rahmanu ba mai riƙe su ya rahman idan da huna ka da abin da aka nihi can izharur rahmaniyya Rahama Allah ya kaso a bayyana makasu da huna abin da aka nihi a bayyana nan izharu kamalil qudura bayyana kamalil qudura Allah wa ihadatul ilmi da kewaye wa ilmi wal imtinani da kuma baiwa Allah ta dabbar to ka lura da kyau wallahu a'lam nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ina ta tunatar da ku idan mutum yawa annabi salati uku da ku ne karatu wurin ga albani yace hadisi sahihi in mutum yawa annabi salati uku Allah bai mai salati goma ya gina mai gida guda cikin aljanna don haka ina ce a yi salati kuna ce ni a nun kai ba kasan ka zama da aljanna salati za ka yi اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 wa ilayka wahdaka tarki salawati ya khaliqi ma za aqulu wa anta ta'lamuni wa ta'lam hajati wa shikati ya khaliqi ma za aqulu wa anta muddalu ala shikaya wal annati allahumma ya mawdi'a kulli shikawa ya sami'a kulli najwa ya shahida kulli balawa ya alima kulli khafiya ya kashifa kulli baliya ya man hawa hawa'ij as-sa'ilin ويعلم ويعلم دمائر الصامتين ندعوك دعاء من اشتد فاقته وضعف حركته وقل هيلته دعاء الغرباء المضطرين الذين لا يجدون لك شماوا فيه الا انت يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله منا روكونك الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا الله من روكيك كقيم واسع رمضان يا الله كبدا منا كرشين لاهيا يا الله كبدا منا كرشين لاهيا متى سنن da suka tattara wurin ga ya Allah ka ala su ga hanya hanya Allah ka raba su da shaye-shaye Allah ka raba su da shaƙe-shaƙe Allah ka raba su da kurkure-kurkure Allah ka raba su da kurbe-kurbe Allah ka raba su da ɗauke-ɗauke Allah ka raba su da sace-sace ka raba su da yaudara kowace iri ya Allah tawassuli muka gare ka da kyakkyawan sunayenka Allah ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya Allah ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya Allah ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya ya Allah ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa ko mai isassu ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su da albarka ka muka roƙe ka Allah ka shirya mana su mu duka Allah ka shirya mu Allah ka kyautace halayen mu Allah ka kyautace ɗabi'un mu Allah ka kyautace aqidan mu Allah ka azurta mu arziki mai yalwa Allah ka kare mu daga narud duniya wal akhirah ya Allah narud duniya wal akhirah Allah kai mana maganinta Allah ka kare mu daga narud duniya wal akhirah saboda albarka sunayenka kake ta cikar shan mu ka kara mana imani da lahiya marasa lahiya cikin mu ka warkar da su wayanda abda lahiya ka aza su ga alheri Allah marasa abinci ka ba su abinci wayanda abda abinci musulunci ka shirya su ga hanyar alheri Allah wa'anda ba su da kuɗi ka ba su kuɗi wa'anda adda kuɗi ka shirya su ga hanyar alheri Allah wa'anda ba su da ilimi ka kai su makaranta masu ilimi ka sa su rika ba da ilimi da Allah saboda albarka sunayenka ka shirya masu mulki masu mulki ka aza su ga hanya adalci su rika ba da abin su wajen da ya kamata don albarka sunayenka ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mu uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu sun ciyar da mu Allah ka ciyar da su abinci a aljanna sun shayar da mu Allah ka shayar da su abinci a aljanna sun ba mu sutura irin wanda suka iya Allah ka ba su sutura ta aljanna sun ba mu gidan kwana ka ba su gida matashiya kyakkyawa cikin aljanna sun ba mu kariya da tsaro Allah ka kare su daga dukkan azabobinka ka kare su daga dukkan hitinin kaburbura saboda albarkar sunayenka Allah da mu da su ka samu ka samu cikin masu shiga aljanna ta kohar dama ka samu cikin masu shiga tare da mai gida Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana gaba muna bi ne da albarka sunayenka da sibobinka madaukaka saboda darajar sunayenka Allah ka samu ka sa mu cikin masu shiga aljanna babu hisabi babu azaba saboda dai suka a ce kunaye muna to bismillah Allah ka sa mu cikin wanda za a yi ma wannan don albarkar sunayenka ya man ala kulli shay'in qadir ka taimaka mana Allah da maka roke ka wanda kaka iya wana Allah ka taimaka mana ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka gafarta ma uwayen mu ka samu a cikin aljanna Allah ka shirya mana iyalan mu Allah ka shirya mana iyalan mu Allah ka zaunar da mu da su lahiya Allah ka ƙara mana son su Allah ka ƙara musu son mu Allah ka busar da hitina da tashin hankali tsakanin mu da su Allah marasa lahiya su Allah ka ba su lahiya Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka sa aljanna makoman diya da zuriya waɗanga da ka ba mu da wayanda za ka ba mu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka manyan su da kananan su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka shirya mana su Allah ka sa su zama rahamarka gare mu Allah ka sa su zama ni'imarka gare mu saboda albarka sunayenka Allah ka ansa mana addu'a muna ƙara ka Allah bai asma'ika wa usana wa sifatika ula Allah ka tausaya mana Allah ka mai da hankalin ɗiya da zuriya ga karatu abin nan da addininka Allah ka sa su rike addininka Allah ka sa su su rike addininka da kyawu Allah roƙonka maka da albarka sunayenka kai manyan manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabanni manyan mawadata manyan baradan musulunci da su masu tsoronka Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su saboda albarka sunayenka da mu da su ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani maki ka kare mu daga minahicin duk wani ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwalle shiri da albarka sunayenka Allah ka kara mana imani da lahiya Najeriya Allah ka zaunar da ita lahiya Allah Najeriya Allah ka zaunar da ita lahiya Allah Najeriya Allah ka zaunar da ita lahiya lahiya arewa Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah arewa Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka busar da hitina Allah ka busar da tashin hankali Allah ka busar da tsoro ya Allah ka gafarta ma arewa ya Allah ka gafarta ma arewa ya Allah ka gafarta ma arewa Allah ka shirya yan arewa ga hanya ta abinci da tsara amana ka nisanta su daga zalunci da ce amana saboda albarkar sunayenka ka tausaya mana ka ansa mana addu'a ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu jihar nan tamu Allah ka kara mana kariya da tsaronka saboda albarkar sunayenka abinda mun ka jiya da wanda ba mu jiya ba na hitina ka gusar da shi saboda albarkar sunayenka abinda mun ka sani da wanda ba mu sani ba na tsoro Allah ka musar da shi don albarka sunayenka Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya laiwakan da muka yi ma Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka tosaya mana Allah ka raga ma yahudu saboda tsaye musulunta wani mutum guda daga cikinsu Allah ka tausaya mana mu ma cikinmu akwai mutanen kirki Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka gafarta mana ka shirya mu ka shirya hukuntar mu ka aza su ga hanyar kama daidaiciya ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su masharata na kwarai ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka karfafa mu ya Allah ka girmama mu Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu ya Allah ka amintar da ƙauyukanmu ya Allah ka amintar da ƙauyukanmu ya Allah ka amintar da biranenmu ya Allah ka amintar da biranenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare iya da iyali da zuriya Allah ka kare mu baki daya ka kare makarantun nan ka shirya a makaranta ka shirya masu karantawa ka shirya ba Allah ka zaunar da mu lahiya a cikin masallatai yau Allah ka shirya mamu ka shirya limamai Allah ka gafarta mana ka yahi mana wuraren zaman mu da wuraren ayyukan mu da wuraren suna. dawoyin mu ka ba mu aminci da kariyarka wuraren tayoyin mu ka tausaya mana inda duk muka yi ta Allah ka tausaya mana kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ko da dare ko da rana Allah ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya abinda muka taibi da ka ba mu halaliya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka kare mu daga dukkan azabobin Allah ka kare mu daga dukkan dukkan azabobin Allah ka kare mu daga dukkan azabobin Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allah ka tausaya mana ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam